'yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan gidan talabijin na Hausa bakwai mune muku sallama idan ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan shiri da muke tattaunawa da malamai da dama daban-daban masu bambancin aƙida a ko'ina a cikin faɗin Afirka midin mutum malami ne yana ba da gudunmawa a harkar addinin musulunci wa musulunci duk guda ɗaya ne ko bambancin aƙida ko wani abu wannan shiri zai iya tattaunawa da shi saboda irin gudunmawar da yake bayarwa wajen taimakawa musulmai su sami yadda za su yi musulunci su kuma iya yadda za su bauta wa Allah domin su haɗu da shi kamar yadda yake wannan shiri yau ya yi tattaki mun haɗu da Sheikh Nasir Ado Musa daga garin Bauchi shak kana matashi waɗanda suke ba da gudunmawa a cikin tijjaniya kuma waɗanda kuke gaba-gaba wajen tallafawa addinin Allah wajen ba da gudunmawar da za ta inganta addinin musulunci a matasa da kuma dattijai da duk wanda yake sauraron irin wannan shirye-shirye da kuke yi. Wannan gidan talabijin ne maka sallama irin na addinin musulunci. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shaka za mu tattauna da kai akan tarihin rayuwarka da kuma irin gudunmawar da kake bai wa musulunci wanda al'umma da yawa suna jin daɗin irin abubuwan da ake yi wanda yake taimakawa wasu su fahimci addini waɗanda ba su fahimce shi ba za mu so mu ji tarihin ka a takaice kafin mu ɗora akan shirin mu da za mu ci gaba na jin wasu abubuwa da ya shafi addini a game da kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف النبيين والمرسلين محمد وعلى آله حق da الجلال العظيم wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh da farko ina godiya wa Allah madaukakin sarki da kuma wannan gidan talabijin mai albarka Hausa bakwai da wannan tattaki da kuka yi domin wato yaɗa manufa na addinin musulunci da kuma manufa na fahimta tsakanin dukkanin musulmi sannan kuma a takaice a gurguje a sunana Muhammad Nasir Sheikh Ado Musa wanda nake haifafen garin Bauchi wanda asalin mahaifinmu ɗan garin Tafawa Balewa ne. Asali ma shine limamin Tafawa Balewa kafin nan dawonsa zuwa jihar Bauchi shekara talatin baya. Sannan kuma mun tashi a gida ne wanda zan ce gida ne na karatu kamar yadda mun tashi tun daga wajen mahaifiya mahaifiyanmu mai karantar da alkur'ani kasancewar ta yi karatu tun a wannan lokacin har zuwa kasan kamaru abin da shafi karatun allo har zuwa su ishiriniya kafin ma ta yi aure to Allah subhanahu ta'ala kuma ya sa a wannan lokacin aka zo aka haife mu mun tashi tana da makaranta wanda ya zuwa yau kusan makaranta ya kai shekara arba'in zuwa hamsin wanda yayin mu da yawa sun yi karatu a wannan wajen kasancewar cewar a mu kusan zan ce mu kananu ne a shekaru hmm. saboda Allah ya azarta mahaifin mu da yara da yawa da ni kusan ɗani na talatin a gidanmu hmm. Hmm. akwai wanda sun haife ni wanda sun yi karatu kafin haihuwar mu to sai zamto mun tashi karkashin wato ilimi da masu karantar da shi alhamdulillah shi yana karantarwa wasu daga cikin mu suna karantarwa to sai zamto mun yi karatun alqur'ani a wajen mahaifiya sai zamto bamu da lokaci inda uwa tana karantarwa waje ma ana karantarwa sai zamo a cikin gida karatu ake yi in an fito zama karatu ake yi. Wato ko a cikin gida ma ita karantarwa take shine aikin ka. Eh, lallai babban abin da take shine karantarwa. Domin hasali abin da zan iya cewa har lokacin da irin ojora da mata suke jaure ake cewa ko menene? Jaura. Jaura. Eh, sana'a kenan. Sana'a sai Lallai a nan lokacin wani lokaci idan har na dawo daga karatu a waje. To kuma ina zuwa sai ta ce ɗauko allanka Tana jauranta ina gaban ta ina dokan karatun alƙur'ani ma'ana karatun allo na alƙur'ani alƙur'ani ko kuma littattafa eh littattafa bayan ni karatun alƙur'ani kasancewar an yi shi a ƙanƙantan shekaru na alƙur'ani kuma ita riwayan warshi take mana hmm. bayan nan ne kuma sai zamto a wajen shi mahaifin mu shakadu musa hmm. muka koma abin da shafi sauran dan tajwidi da kuma ah, karatu abin da shafi hafsu domin a cuɗanya dukkanin abin da ya shafi na alƙur'ani da tafiyar zamani da tafiyar zamani kasancewar yanzu warshu da yawa malamai ne suka fi hmm. kuma makarantun mu duka warshu muke amma kuma mukan haɗa da hafsu kasancewar mutum kar ya zama ya ji alƙur'ani ya zaci ba ƙur'ani ba ne hmm. ko ya zaci kuskure ne hmm. to bayan nan a kankantar shekarun haka alhamdulillah muka samu muka koma karatu na littattafai wanda mun samu dama kasancewar musamman ni na tashi a wajen sani Hmm. ban tashi a yanda yara suke tashi tare da iyaye mata ba to sai zan fito yana karantarwa da safe yana yi da kuma rana da daddare akwai na manya na manyan limamai akwai wanda ake na yan boko a takaice dai gaba ɗaya karatun ka a gida a kai a gida muka yi karatu a takaice ba a fita wani wuri ko sai dai wani waje zan yi cewa bayan lokacin muna karatun addini ko shiga karatun boko hmm. to na yi secondary tun daga firamare. na yi secondary na zo na yi certificate a accounting and audit sannan kuma na haɗa NCE ina NCE na tafi digiri. Hmm. To na yi digiri a nan Kano Bayero yanzu. A Bayero kai ma a Bayero kenan. A Bayero ne. Sannan kuma bayan nan na kuma masters nan a Bayero 2018 kenan hmm. to stroke 19. To wanda a nan Bayero duka zan iya cewa a Kano muka yi. Hmm. To zama na a Kano lallai na amfana da gidajen malamai daban-daban. musamman na ziyarci gidan shiwo mai kula irin darussan da ake yi hmm. sannan kuma akwai iri daga cikin malamai a ɗorayi shi malam ahmad hmm. wanda shi ma na zauna a wajen shi kusan wata guda ma shi kan naji na zauna a wajen shi ne yana karantar da ilimi dukkan su da irin zawuya zawuya din nan ka je can ka samu abin da ka samu lalle akwai wani da ma abin da ya shafi lalle akwai wasu wanda ma ba zallan ilimi ne wanda ke koyi na karatu ba abu ne wanda ya shafi na tarakiyatu da tarihi na wato tasawuf da rijalul faida da adwar duk wannan mun same shi gwargwada mun da muka samu alhamdulillah uh, shaka nasir ado musa ko yana da iyali a yanzu haka ito eh alhamdulillah ina da iyali iyali ina da iyali har guda biyu alhamdulillah ina da kuma yara guda hudu insha Allah kasancewar Allah kuma bai mana jaraba da korasuwa ko wani abu ba amma alhamdulillah ina da iyali guda biyu alhamdulillah mm. shek Musa ko yana ma'aikacin gwamnati ne ko kuma dai harkar karantarwa ita aka saka a gaba ake tafiya da ita. Eh to eh, abin da ake tafiya a kai gaskiya babu dai kamar karantarwa. Haka. To amma kuma aikin gwamnati har yanzu muna kai muna processing saboda shi kamar security ne a cikin al'umma musamman da malami mai karantarwa ya samu abin da yake gaskiya ne kai ya dogara da wani abu yawa yawa bin shi da wani abu da ya dogara sai wannan abin ne wanda zai zama kamar wata sana'a lalle ya zama kana da sana'a ko kuma kana da wani aiki na karantarwa mm. lalle muna yin wayannan duka insha Allah Bashar bari mu koma kan irin abubuwan da ake ta fama da shi yanzu nan bari mu taɓo wani ɓangare guda ɗaya wadda shi ne yake addabar mutane. Shek menene yasa ba a yin kira da sauran malamai da malamai da ko na wasu ƙungiyoyi. Kiran Allah a yi shi bai ɗaya ba tare da wancan ya cakili wancan wancan ya taɓa wancan. Tunda shi littafin Allah babu wanda ya bari kuma ba wanda ya taɓa. Sai dai in wanda ya taɓa kansa ko mm. kuma wanda ya bar kansa. Mm. Me yasa ba za a tsaya kan irin wannan kiran ba maimakon a tsaya rarraba kawuna a ce wancan addini wancan ɗariƙa da wannan suna ta so ne a juna mm. ana ta zage zage mm. ana ta wasu abubuwa dai marasa daɗi shakku ne matasa a cikin wa'annan tafiya ta tijjaniya yanzu shin babu wani ɗamara da aka yi wajen kawo gyara akan irin wa'annan abubuwan don a samu sauƙin haɗin haɗin kai yadda ba za a samu irin wannan abubuwan da ake ta yi na cece ce ba. alhamdulillah na ji daɗi da wannan tambayanka kasancewar kullum burinmu da hadafin mafi girma shine haɗin kan al'ummar musulmi to amma musamman a wannan kasan an samu wani irin docewa ne shekaru baya idan mutum ya bibiya kamar shekara arba'in baya domin yadda tarihi ya tabbata da yadda kuma muka gani duk da kunne ya girmi kaka sannan kuma waƙi abu ne wanda yake a bayyane duka kowa ya shaida mun sani a ƙasan nan addinin da ake kai addini ne na musulunci tun har kafin zuwan dan fodiyo har zuwansa kasancewar malamansa irin su jibrilla su ma dai malamai ne wanda suna nan a cikin nan ƙasa namu na najeriya ko yankin mu na hausawa da fulani to bayan nan an zo ya yi tajdidin addinin musulunci ba sheka musulunci ba amma an jaddada musulunci akan alkur'ani da hadisi da tafarkin magabata ta hanyar masharabin sufaye aqidan ash'ariyya mazhabar malikiyya wannan haka aka rayu har zuwa ɗan shekaru baya arba'in an shekara kusan shekara ɗari biyu ko da ƙari to bayan na ka samu fahimta na wasu wanda su kuma suke ganin wannan da'awar da ake yi gaba ɗaya da addinin da aka yi a wannan lokacin kuskure ne wasu ma har ta kai ga suna ce kafirci ne wasu ma ta kai ga suna ce mushrikanci ne to gaskiya daga nan ne aka fara ɗaukan sahu na cece ku ce tsakanin musulmi da za ka samu mutum ba maliki ɗan ɗarikar ƙadiriya wannan kuma ne. amma kuma za ka ga ana masallaci ɗaya ana aure tare ba a raba zumunci ba a komai yanzu shek bari in ɗan kawo maka wani abu kamar ƙasar Nijar da ƙasar Cameroon dukan su suna da mabambanta addini addinin musulunci ne amma ɗariƙa wannan daban wannan izala wannan ɗariƙa. Eh, amma kuma wayannan ƙasashe ba za ka taɓa jin komai a cikinsu na wasu abubuwa ko tashe-tashen hankula ko saɓanin ra'ayi mm. ko canjin yawo tsakanin wancan malami da wancan malami ba suna zaune gwanin abin nasu gwanin sha'awa me yasa irin wannan abin ya gagari irin wannan yawa abin da ya gagari irin wannan da yawa ai sabanin da ya fito a ta Najeriya ya fara kafin ya dawo in kasa bai haifi irin yadda aka samu a can ba to lokacin da abin ya zo a nan Najeriya idan mutum ya bibiyo azuzukan baya za ka ga ko malaman da suka zo suka dinga kafir mu ka dinga ce mana kaza kaza wanda yanzu kuma akwai wanda suke irin wannan aikin da shi kuma al'ada wato as-sukutu rida malamai sa da wani ka'ida idan aka zo aka tuhunce ka komin ka sai kai shiru kamar ka yarda ne da abin da aka tuhunce ka wannan ya zamo da wajibcin dole mu da yanzu muke addini irin wanda muka tashi da iyayenmu da kakanninmu suka karantar da mu to muna buƙatar mu bayani wa mutane duk wanda ya zo ce kaza akan mu za mu ce ba haka bane to amma abin da na fahimce ka shine uslubi wajen isar da sako Allah ya ce dama qul ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadhum billati hi ahsan duk yanda aka ce ga kokari ba yanda za a yi a tafi zuciya da murya da Allah ya lice mu ne domin a yi a samu sabani tunda kan sahabbai an samu sabani amma kuskuren da aka samu shine kiyayya gaba kasarta juna rashin zumunci da wasu abubuwa wanda a Najeriya kamar yadda ka faɗa ya fi muni. To gaskiya abin da muke ta kokari shine kowa ya tsaya ya yi kokari ya duba a kan abin da yake kira in malami ne ya ji tsoron Allah duk abin da zai kawo haɗin kan nan na farko tsoron Allah ya zama abin da kake kira a kai tsakaninka da Allah shi ne gaskiyarka na biyu kuma ya zamto ba ka yin abin nan don son zuciya ko kare ƙungiya kana yin sa ne domin kafa kalmar Allah yanzu da yawa akwai abin da misali idan ka zo ka faɗa wanda ya dauranci tafiya ta sai na kuskure ne to idan har ka kawo shi a fahimta wanda yake daidai to ina ga ba buƙatar ni in daga murya a kanka kan ta ma amma bayanin abin da ni kuma yake ganin daidai ne yanzu sha cikin tafiyar karance karancen ka da kake yi ana saurara ka al'umma da yawa suna karuwa ka taɓa neman wani malami daga cikin wadda ba wanda yake tafiyar jami'a ba akan wani abu da ya yi kamar masa da martani cikin kwanciyar hankali yadda zai fahimce ka yadda gaba ba zai sake yin irin wannan abin da ya yi ya soka masa. Suna da yawa. Ni kafin kuma ba ne kai wani wannan abin da ya masa da martani. Wasu su zan kama sunan kwanciyar hankali da zan kama sunan wasu. Idan eh, abin da ya sa zan gama haka ma ni kafin na fara da'awa a social media ko a hmm. fara ɗauka hmm. abin da na fi kwarewa a kai shi ne tattaunawa na kai tsaye da malami. Hmm. ma'ana kamar muƙabala ko eh amma zai zama kamar muƙabala ne amma wanda take close muƙabala mm. wanda zai zama da ni sai shi shi wasu yardaddun ka da wasu mm. kasancewar tsoron amana za ka mm. iya kai ka kyauta ta nasiha ga mutum kai magana kai da shi shi kuma sai ya ɗauka sai ya kai maganan yanda ba a yanda ka kawo ba. Wani abubuwan da kai cikin manyan malaman nan ne ko kuma a eh, ƙananan matasan Wasu gaskiya manya ne, don akwai wasu su sun kai shekara hamsin kuma sunan su ya yaɗu a daidai wannan lokacin a nan jihar Bauchi suke ko kuma a suna ba a jihar Bauchi ba gaskiya akwai wanda ma daga Nijar akwai daga Ghana to shaka don Musa muna kan tattaunawa da kai akan irin yadda za a ba da gudunmowa wajen irin wannan abubuwa da suke faruwa a matsayin ku na matasa yadda za a samu haɗin kan malamai duka wajen iya cewar a daidaita wasu abubuwa wannan abubuwa da wannan yake kallon wannan da shi wancan ya faɗi kaza akan wani a ɗan dakatar da su a daina kowa ya zama musulunci kewa aiki hmm. don a samu wani wuri da za a kafa al'umma mabiya domin su gane ga hanyar da ya kamata su ba su koyi wasu abubuwa waɗanda ba su ake so su koya a addini ba. To wannan wato abu ne mai muhimmanci musamman a daidai wannan lokacin ba abin da malamai ya kamata su mai da hankali fiye da shi. hanyoyi da za a bi domin a haɗa kalma ta zamto guda ɗaya duk da cewa ba za a haɗu a kan komai ba amma yaya za a yi kowa ya fuskanci abin da ke gabansa abin da aka haɗu a haɗu wanda aka rabu kuma kowa ya ma juna uzuri wannan shine abu na farko da za a fara bi shine kowa ya sa wa ransa tsoron Allah in dai ka san kana yin abin nan wa Allah ne to ka san cewa Allah ya hana zagin gumaka Allah yana ga manzon Allah sallama alaihi wasallam wala allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi kada ku zagi wa'inda ba su bauta ma Allah ku bauta ma abun bautan su su ma sai su zagi Allah domin shishigi ba tare da sani ba to idan ya zamto zan gane cewa wani aqidarsa yayi addininsa ni ma ne addini na ba su tarwa bane Allah bai turo kowa cikin mu annabi ba lasta alaihi bi musaitir babu wani wanda aka ce eh an ji fahimtansa dolan dole hmm. to sai mu tsaya idan da ka yi bayanin fahimtar ka ce to kaza da kaza da kaza da kaza shine fahimta ko kuma kana ganin akidar wani kuskure ne to ka ɗauko akidar ka tattauna ta a ilmance kaza da kaza da kaza kuskure ne a fahimtar ka shi kuma wanda yake kai sai yi bayani amma idan abu ya shafi tsakanin malamai to kamar abin da ka faɗa na tuntuɓar juna shine matakin farko ka tuntuɓi mutum kamar yadda nake baka labarin wasu daga wajen Najeriya wanda ka tambaye ni akwai wanda shi mara kamar ne ana ce mishi malam Shu'aibu mun tattauna da shi shekaru da dama kuma fahimtarsa daban da tawa game da da'awar da yake da wanda nake yi ƙarshe tattaunawar mu mun yi ta ta hanyar fahimtar juna da girmamawa har ya zama mun tattauna kan su waye ahlus sunna na gaskiya sai dai yana mun kallon ba ahlus sunna ba amma ƙarshe da kansa a tattaunawar da muka yi ya bayyana ra'ayinsa ta hanyar mutuntawa a haka kuma ba a rabu cikin rashin mutunci ba to wannan abin da ke kawowa shine na farko kamar da ya maka uslubi mai kyau wanda ka iso mai da zage zage to idan ya mayar maka da zagi ɗin, a musulunci shi fa bai laifi ba sai dai da akwai hanya wanda yake ya bar tarku aulani idan Allah ya faɗa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi hmm. wala in sabartum lahu khairul lisabirin fasbir wa ma sabarta illa billah wala tahzan alaihim wala da fi dai mimma yamkurun inna allaha ta ladina taqaw wal ladina muhsinun ubangiji yake cewa idan aka muku ukuba to ba laifi bane ku mayar daidai da abin da aka muku amma menene na farko malamai suna ce wanda ya fara shine mafi zalunci amma wanda shi ma da zai mayar da zai iya haƙura Allah ya ce khairul lisabirin da shi yafi alkhairi to amma abin da muke kira shine lallai malamai su san cewa su kansu ishihadi suke duk abin da ba nassin qur'ani bane da nassin hadisi to fahimtar ka ce fahimtar ka ba dole bane ba lalle kuma ya zama kana da gaskiya a ciki ba ka iya yiwa kai kuskure ka iya kai daidai to idan muka fahimci haka cewa mu ba annabawa bane mu muka yadda muna da kuskure to zai zamto muna yin mazuna uzuri Allah ya taimake mu yanzu shaka ku matasa da kuke ta ba da gudunmawa a cikin addinin musulunci na'am waɗanda kuka san kanku a cikin tafiyar tijjaniya na'am na'am daga nan kan daga nan Bauchi Kano ina ne wata kuna da waɗanda kuke matasa ne irin ku da yawan kun san juna gaskiya menene zai sa ba za ku ɗan yi ƙwarya-ƙwaryan taro a ku domin ku gane cewa ni na san waɗanda a cikin ‘yan izala waɗanda suke taɓa ku suke yi muku wasu abubuwa mm. ba na ƙasa da ku ba kuma kun san su. Mm, Me yasa ba za ku iya neman wata takarda da za ku rubuta a ƙungiyance mm. cewar a kai musu cewar irin abubuwan da suke faɗa ya saɓa da kaza da kaza da kaza da kaza mm. ko